الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته shi gaba da tafsiri wanda muka saba ya cikin wannan wata mai albarka wata ramadan a shekarar da ta gabata mun tsaya ƙarshen suratul ara a yau kuma za mu tashi a farkon suratul amfal a shekara ta dubu biyu ko dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijirar mazan Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina a daidai da shekara dubu biyu da ashirin da biyar muna gode Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake zagayo da mu wannan wata mai albarka da muke fassara abin da ya sauwaka na alkur'ani a wannan masallaci na kaduna street da ke cikin garin cikin kayola ba wannan shine majalisi na farko a wannan tafsiri na bana kuma za mu tashi suratul anfal suratul anfal sura ce madaniya ma'ana an saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita bayan ya yi hijira daga makka ya koma madina sannan tana da ayoyi guda saba'in da biyar sannan tana magana a kan abin da ya shafi shari'a musamman ya koka wato yaƙi da mazan Allah sallallahu alaihi wasallam da jihadi fi sabilillah da yadda za a riba ganima idan an je yaƙi da an ci ganima sannan kuma musamman akan abin da ya shafi yaƙin bada dan farko-farkon ayoyin sun sauka a kan tarihin yakin badar ya za a riba wato ainihin ganima ta yakin badar sannan ubangiji ta ala ya ba mu wato shi na yakin badar bayan bismillahir rahmanir rahim ubangiji ta ala ta na anil amfani أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين Ubangiji ta lafiya ya tsalo na amfani, sahabbanka suna tambayar ka dangane da wato ganima, wacce aka ciyo daga yakin badar. Wani da amfani lillah, ka gaya musu ya Rasulallah sallallahu alaihi wasallam ganima lamarin ta yana ga ubangiji subhanahu wataala zai sanya ta inda ya dama war rasuli kuma rabonta yana hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da umarnin Allah subhanahu wataala attaqullaha ku ji tsoron Allah ku bi umarninsa wa aslihu zata bainakum ku gyara abin da ke tsakanin ku ku daina jayayya akan ganima ko akan wani abu daban wa ati'u Allah ku bi Allah cikin abin da ya umarce ku da shi wa rasulahu ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin abin da ya shar'anta muku in kuntum mu'mini in dai har kun kasance mu'mine na hakika wannan ayan ta sauka a lokacin da aka yakin bashar aka samu ganima wanda gobe insha Allah za mu ba da kinka yakin da ka yakin badar za ka samu ganima sai ka samu sabani a tsakanin sahabbai ganiman tawane domin a lokacin ba saukar da ayoyin da suke bayanin yadda za a riba ganima shin matasan da suka yaki suka tattaro ganima su kaje za a ba wa ganima ko kuma za a hada da tsofaffin da suka je yaƙi din amma ba su da ƙarfi na yin yaƙin sai dai sun taimaka wa mayakan sun zame musu garkuwa su matasa suka ce mu muka yaƙi mu muka tara ganima so da aka ganima mu tsofaffin suka ce a samuwa mun kasance kariya a gare ku so da aka muna tare da ku muna ƙarfafa muku gwiwa sannan kafurai kuma in sun gan mu tare da ku to za su tsori da cewa lalle mayakan nan suna da yawa sannan inda wani abu zai faru a lokacin a inda kuka ne kuka yaƙi ko za a je wani ciwo wajen mu ne za ku dawo to sai ubangiji ta ala ya saukar da wa'annan ayoyi da kake bayanin cewa ganima ai ta ubangiji ne subhanahu wataala shi zai riba ta ba wani ne zai riba ba shine Allah ta'ala ya ce sahabbanka suna tambayanka ya da su riba ganima shine kulli lil anfalu lillahi wa rasul kace musu ganima ta Allah ne ana Allah ne ya yi bayanin yadda za a riba annan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine wanda zai riba ta a tsakanin wato ainihin mayaka saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya riba ganiman daidai wa daidai da matasan da suka kutsa aka dinga sare-sare da su da su tsofaffin da suka fita yaƙi suka taimaka wa matasan aka riba babu bambanci duk wanda ya fita yaƙi to za a ba shi ganima daidai da ɗan uwansa ba a duba wannan ya kashe kafuri kaza wannan ya bugi wani wannan ya jagoranci yaƙi wannan kuma yana bin baya ne a dukkan su ne in dai ka fita kawai kana da ganima kuma ba a bambancewa saboda ai ba ana yaƙin ne don ganima ba yaƙi ana yi ne don Allah ana yi ne saboda neman yardan Allah da samun shahada da nasara don ɗaukaka addinin Allah ko da aka ganima ba wani uba ganima ba wani uba sai dai akwai wani abu da ake ce masa nafal wanda shi ne damun alfal nafal ma'anarsa ziyada shi ne daki a nan an ambaci ganima ne da al'amfal daki saboda kari ne akan lada da za ka samu na yaƙi da kuma wani abun duniya za a ba wanda sabai sun yi arziki da sababin wannan sannan ko wani abu kuma nafal shine idan aka zo yaƙi ya ce duk wanda ya kashe wane to duk abin da yake jikin wane na dukiya ya zama naka a ayyana mutumin ko kar a ayyana shi kamar abu jahal duk wanda ya kashe shi aka ce duk wanda ya kashe abu jahal to duk abin da yake dauke da shi na arziki ya zama naka yake na aka zo aka kashe shi wanda suka kashe shi mutum biyu sai suka yi sabani cewa wanda ce ni na kashe shi wanda ce ni na kashe shi manzo Allah ta kuma yace to ku kawo ta kuban ku na gani ya duba aka to akwai jini yace ko biyu ne kuka kashe shi amma ɗayan ya rasu daga baya da sau mira wani ya samu yakin badar ya yi shahada sai aka ba man ɗaya ko kuma manzo Allah ya ce man katala qatilan falahu nafalu falahu talabu afwa duk wanda ya kashe wani a yarin yaƙi ya kashe wani kafiri wadda ko salabu to duk abun da wato yake ɗauke da shi yana iya sunce shi wato yana iya ɗauka abun da ya ɗauka na wato arziki ko gulagulai ne ko ta dukiya ko guduri da duk abun da ya zo da shi a wato ainihin auren yaƙi da tanadin yaƙi da sauransu to wannan in aka maka haka yana da ƙari ne akan rabon ganiman da za a yi ba za su ma ya riba daidai wa daidai amma daidai wace ce ne duk mutumin da ya yi zoye yakin da kafa za a ba shi kashi ɗaya, wanda ya zo yakin da doki kuma za a ba shi kashi uku kashi ɗaya nasa kashi biyu kuma na dokinsa saboda mutumin da zai yaƙi da doki da ƙoƙarin da zai sai ya ninka wanda ya yaƙi da kafa sau uku saboda ƙarfin da doki yake da shi da kutsawa inda zai je iya kutsawa cikin yaƙi cikin mutuwa to mutum inda kafa ne ba zai iya kutsawa wani wuri ba in mai doki ya zo zai iya buge shi amma mai doki ya karo da mai doki sai dai a yi zubar gado ko ɗaya kashe ɗaya ko da haka doki yana da rabo biyu sannan kuma mai yaƙi da kafa yana da rabo guda ɗaya ina ma'anan an yi adalci ke na tsakanin wato ainihin mayaka saboda haka shi mai yaƙi da doki kaso uku ne kaso sai nasa na dokinsa kuma kashi to banzala ta suna ta riba wato ainihin wannan ganima sannan kuma rabon ganima yana daga cikin khasa'isu hadhihi umma wato wata daraja ne na musamman wanda Allah ta'ala ya karrama wannan al'umman ne ya karrama manzon Allah ta sama da shi datan idan an yi yaƙi ba mai cin ganima duk dukiyar da aka samu in wani annabi ya yaƙi da kafurai ya ci galba ya kwace dukiyarsu sai dai a tsara ta wuta ɗaya lokaci ɗaya a wuri ɗaya sai a bunka mata wutar idan wutan ya cinye wannan ganiman to alaman yakin ya karbu kenan ba yi ha'in da cikin yakin idan aka tunna wuta ta ita ta ci wannan ganiman to akwai matsala ba ma ke ko ne ya sace wani abu na ganima sai an bincika an dauko wannan abun an jefa ko an samu matsala a ainihin yaki amma a wannan al'umma ta manzala ta sama sai aka halarta mata wato cin ganima bayan yaki shi ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ne zuwa cikin sahih bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qabiltu ala al-anbiya bi sittin ahli fitani akan annaba da uwa guda shida mutitu jawami al-karimi wa nusirtu bi ru'bi masirata shahrin wa khutma bi an-nubbun wa hilla bi al-ghanaim wa lam tahilla bi ahdin qabli wa masjidu وزوجت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون من ذن الله صلى الله عليه وسلم يتحمباني أبي في تاني أكان صورا أن بعد أواب داشرا أبو نفرقو أنباني جوامع الكلم wato zan yi magana lafuza ‘yan kaɗan amma ma'anar sai zama mai yawa. Kisa wanda ya saba karanta hadisin manzala ta sarwa idan aka zo da wani lafazi ba nasa bai na iya gane don manzala ta sama bai da hashawa a maganarsa wato ya kawo wasu kalmomi wanda ba su da ma'ana ha an ba shi ma jawabin kalmi ya faɗi takaitaccen lafazi amma ya kunci ya kunci ma'anoni masu yawa kamar da wani ya zo ya tambaye shi ce kulli fil islami qawlan la as'alu ahadun ba'dahu ghayra la as'alu ahadan ba'dahu ghayra daga min wata magana wanda ba zan sake tambayan wani ba menene ya tattaro min addini na sai ce kul amantu billahi thumma istaqim ka ce na yi imani da Allah ta'ala sannan kuma ka daidaita ka daidaita nan ta kunshi duk wani abubuwa na shari'ar musulunci na za ce an bani irin waɗannan kalmomi sannan kuma an halar an taimake ni da razani tafiyan shekara tafiyan wata daya musirtu bi robi masira ta shahad idan tsakaninsa da abokanin gabansa tafiyan wata ɗaya ne to daga nan tsoro sai shiga cikin zuciyarsa idan daga nan sai su ta sai ka ga ya ci galba a kan abokin gaban ka in ya zirga kare da kai yanzu za ka ga ka. amma bai ta da kai ba akwai matsala to man za su ma in dai zai je in dai yana tsaye a wuri ko yana zaune a wuri ko ya shi ma zai tafi yaji in ya rage tafiyan wata ɗaya tsakaninsa da abokanin gabansa to tsoro yana shigar ko a gabansa ko a bayansa Allah ya ce Allah ya taimake ni da wannan sannan ya ce an halatta mini ganima wanda ba ta taɓa halatta ga wani annabi kafin nan to da haka sauran annabayin sun yaki sai dai a cunna ganiman wuta ta kone kurmus shine alama yakin sai ya karbu in ta ki konewa kuma hankali ya tashi alama ba a biya yakin ba kenan amma manzala ta sama idan aka zo sai a riba za a kasa ganiman nan kashi uku kashi ɗaya a kashi biyar afuwa kashi ɗaya za a ba manzala sama ya sanya shi duk inda ya ga dama ya ɗauki abincin iyalansa ajiye a bai kulmali duk wani wanda yake da wata matsala ta musamman a warware masa kashi hudu kuma a riba wa mazaɗa wannan ita ce shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan wata daraja ce ta musamman da aka fifita wannan al'umma wato ainihin da ita akan sauran al'umma sannan kuma yace an sanya mini kasa ta zama masallaci ju'ila liyal ardu masjidan wa tahura an sanya mini kasa ta kasance masallaci wurin sallah wa tahura da kuma abun sarki ko da haka kana iya taimama kai sallah kuma duk inda sallah ta riske ka in kai sallah ta yi ba dole sai a masallaci ba gabanin yahudawa ko kiristoci ibada su sai a coci ko a bai'a mu kuma duk inda kai sallah ko a ɗakin ka ko a kan hanya ko a tasha kai sallah shi ne Allah ka bi sallah a ko ina kake saboda haka ko ina wurin sallah kai ko a coci kai sallah Allah zai karbi sallah sai dai a ce ba kai daidai ba kawai ka aikata makaruhi bai kamata ka je ka ka dauka ka coci ka je kai sallah a ciki ba amma sallah ka takar da ita ma al'argu ne ju idan li al'arbu masjidan wa taqwa wannan daraja ce da aka keɓance wannan al'umma da ita sannan maza sun ce an aiko ni zuwa ga halitta gaba daya wato abin da zuwa ne a jisun kullu nabi yuqasu ila qaumihi khasatan aw bu'istu ila an-nasi ammatan ko ne annabi ana aikansa zuwa ga mutanen sa ne ke bantattu ko kabila ko gani amma ni aiko ni zuwa ga mutane gaba daya kaga annabi Musa zuwa ga Yahud annabi Isa zuwa ga Nasara annabi Lut zuwa al ƙaryar Sadum annabi Salihu zuwa ga Samudawa annabi Hud zuwa ga abun nan ah, Adawa annabi Shaybu zuwa ga al mutanen Madiyana gashi na dai kowa annabi Lut mutanen sa to amma manzala ta sama an aiko shi zuwa ga mutane gaba daya ba ma mutane gaba daya ba har da aljanni har aljani duk an aiko shi zuwa gare su to za ka na yi mutane wa'azi su musulunta kuma yana yi wa aljani wa'azi su musulunta su karɓi musulunci da haka a cikin sa akwai aljanu a cikin sa akwai aljanu wa'inda suka karɓi musulunci sannan kuma yace an cika annabta da ni ma'ana daga ni babu wani annabi yasa shari'a sa har duniya ta tashi ita ce kawai annabi da zai zo ya soke shari'a manzon Allah Allah ya sama sabanin annabawan da suke a can ba duk annabin da ya zo ya zo da shari'a wani annabi in ya zo to an ban nasa za a yi na wannan haka ake ta tafiya amma manzo a da ya zo shi ya shafe dukkan shari'o'in gaba ɗaya saboda haka sai aka haiko shi zuwa ga mutane gaba ɗayansu saboda haka bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi sai dai malamai masu wa'azi malamai masu masu da'awa sai ta yace al warasatul anbiya malamai magada annabawa ne yace kana kanat banu isra'ila ta tasusuhum al-anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun akhar su banu isra'ila annabawa ne suke shugabantar su sune suke musu wa'azi suke jagorantar su in wannan annabin ya rasu sai Allah ya tada wani annabi to amma wannan al'umman sai dai Allah ya tada malamai masu wa'azi waɗanda suka yi ilimi suke karantar da ilimi su ne magada wato ainihin annabawan shi za a zo a wani hadisi da isnadin bai inganta ba ulama ummati ka anbiya ibani isra'il malamin al'umma ta kamar annabawan banu isra'ila ne ma'ana suna aiki irin na annabawan banu isra'il masu fitar da manzannin banu isra'il masu fitar da sakonnin manzannin banu isra'il haka nan malamai suke isar da sakonnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan a wata riwaya ta bukhari da yake yake yake hamsan An bani abubuwa guda biyar to a ci sai ya sa wa utitu shafa'a wato an bani ceto kari akan wayannan guda shida da na faɗa kaga sun zama bakwai ke an bani ceto shine ash-shafa'atul kubra ita da ba da iya yin sa farfajiya da kiyama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ce al'umma duka ba al'umma ta kawai ba halitta gaba daya a zo a musu hisabi kowa ya san kuma sa da wannan yana wani darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fifikun sa akan sauran annabawa da kuma darajar wannan al'umman kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas mu ne mafi alkhairin wato ainihin al'umma wanda aka halicce su don amfanin mutane kamar yadda maza su haɗa zama ne shugaban annabawa to wannan al'umma kuma ita ce gaba akan sauran al'ummatai waɗanda waɗanda suka gabata amma da Allahu da'ina bi da'awatihi bi akramil rusul kunna akramal umam to da kamar zalla shine akramul rusul mu kuma mu ne akramul umam mafi darajan wato annabawa mu kuma mafi darajan wato ainihin manzanni shine alqabin ya ke cewa min maza sharafan wa Sharafan wa tikum bi aqmus fi ada usuriya da quli ta ta qawlika ya ibadi wa an sayyarta ahmad ali nabiyya yana daga cikin abin da ya kara min daraja da ɗaukaka, kasancewa na musulmi da kuma kasancewa na cikin al'umman annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ta ce fattaqullaha ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah mana ku bi umarnin Allah ku daina jayayya in Allah ya ce ku yi kawai ku yi in ya ce ku bari ku bari shine ma'anar tsoron Allah shi ka sanya kariya tsakaninka da azabar Allah ta hanyar bin umarninsa da hannuwa da abin da ya hana shine ma'anar tsoron Allah an ja'ala bainaka wa bain ma takhafu wiqayatan bi imtithali awamiri wa tinabi nawahi wa an ja'ala bainaka wa bain azabillahi ayatan ka sa kariya tsakaninka da azabar Allah ta wajen bin umarninsa da hannuwa daga abin da ya hana asalin shi shine kariya maquzun ne min alwikaya shi shine kariya wani na cewa na an-nasihu wa iska ta hu fatana wa wata bi yadi kuma ta ta zo wucewa gaban maza kawai sai hijabin da sai faɗi kawai wato wato ma da mayafin da ta rufe jikinta da shi ya fai sai ta ɗauke shi da hannu ɗaya hannun kuma ta kare fiskan ta kar a gani saboda kunya shi ne ma'anan kan na biliyar ba za ka mai tsoron Allah shi ne wanda yake ƙoƙarin kare kansa daga azabar Allah ta hanyar bin umarnin Allah da kuma barin abin da Ubangiji ga Allah wato ya hana. Sai ya zama da tsoron Allah shi ne babban wato jarin mumini idan ka zama mai imani duk abin da za ka yi aikin tsoron Allah kuma shi ne tufafinka Wani ba su libasu za zalika khair Allah ta lace da yace ya bani adama Kada kad anzalna alaykum libasan a sawatikum warishan sai ce wani ba su libasu za zalika khair ya koyi yan adam mun hali ta muku tufafi wanda yake suturce al'auranku da kuma na ado bayan ka suturce al'auranka ma ka ɗora wata riga babbar riga a sama don ado Allah ta ya ce mu muka halitta muku wannan ku yi adun ku yadda kuke so amma sai ya ce su kafin tsoron Allah kuma ya fi wannan idan ka tari dan tsoron Allah ba adon da ya fi wannan kuma wajen ubangiji subhanahu wataala shine zama kana baka saba wa Allah subhanahu wataala idan ka zama bawan Allah mutumin kirki to ba sai ka sa wasu kaya masu tsada za a ga mutuncin ka idan mar'u lam yadanus min al-lu'mi 'irduhu wa kullu rida'i yartadihi biyu. idan mutum bai ɓata mutuncinsa da rowa ba da kaskanci ba da abubuwa na zudda mutunci ba ko duk rigar da ya sama mai kyau ne ko dan ɗari biyar biyar yaji kasa za a dinga nuna ka da ya tsayin ka zo ba. amma ka riga ka zudda mutuncinka to rigan ka fa ba abun da za ta ƙara ba abun da za ta ƙara sai dai kawai musulunci yana son tsafta kuma yana son ado inna allaha jamilun yuhibbul jamal to da in kai ado da tsoron Allah ka sa rigan tsoron Allah to sai ka sa rigan duniya kuma a sama in ta kara maka kurjini nurun ala nuri amma ba ita ne asali ba walibasu taqwa zalika ita ne ce idan mar'u lan yalbas thiyaban min at-tuqa تجرد عريانا ولو كان كافيا وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في man كان lillahi عصيا idan mutum bai sa tufafin tsoron Allah ba tsirara yake tafiya mafi alkhairin tufafi ko ɗabi'a shine tsoron Allah shine jarinka shine tufafinka shine babban guzurinka zuwa ga ga lafiya wata zauwa dufa ina kairar zadi wattaqwa ba wani guzurin da ya fi tsoron Allah ko kanan duniya in ka ji tsoron Allah duk kuncin da ka shiga Allah zai baka mafita kuma ya tawakkala Allah fa huwa in ka dogara ga Allah Allah ya kama kuma ya taƙi Allah ya ja'alahu duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai baki mafita daga dukkan halin da yake ciki za ka yi tsoron Allah shine jagoran ka to baka da matsala fa ko ka shiga damuwa Allah zai fita cikin damuwa kuma damuwan da za ta damu wani sai ka gaba ta dame ka ba ma ka gaba ka shiga damuwan ba ma ballan da ka damu in kuma ka shiga to akwai mafita Allah zai kawo maka mafita saboda haka mu ji tsoron Allah mu yi guzuri zuwa ga guzuri tsoron Allah zuwa ga lahira idan mutum yayi haka to ne ya zama muni ya Allah ta ce wa aslihu ta bainakum ku yi sulhu a tsakaninku Sarku ya da ku dinga jayayya eh, ku dinga sulhu a tsakaninku a samu maslaha a tsakaninku mumini da mumini ba a fiye zamana suna cikin rikici suna cikin fada suna cikin jayayya ko yake cikin tashin hankali bare har abu ya zama fitina har a zo ana kashe juna a wannan ɗabi'a ce ta kafurai Sai sa manzala sun ce la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din kar ku dawo kafirai bayana wato kar ku dawo kamar kafure bayana shashin ku na dukan wuyan shashi wato kafure su suke kashe juna amma mumine ba sa kashe juna in ka ga mumine suna kashe juna sun ɗauki wata ɗabi'a ne na kafirai suka yi aiki da ita amma ba ɗabi'a ce ta mumine ba su mumine ya juna ne wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd mumine maza da mata shashin su ya juna ne kuma masu jibintan al'amuran juna ne ko da ka wa aslihu za ta bainikun ku sulhu a tsakaninku mana ku daina jayayya ku daina kiyayya a tsakaninku ya zama akwai soyayya da kauna a tsakaninku saboda imani ya haɗa ku don ubangiji ta lati wa kunu eh, manzan su ya ce wa kunu layi, ikhwana ya ku bayan Allah ku zama 'yan uwa saboda innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu akawai ku. Muminan yan uwan juna ne ku yi sulhu a tsakanin yan uwanku idan suna wato ainihin rikici ko da ka kar ku yi iyayya kar ku yi gaba wannan dabi'a ce ta kafirai manzo ta kuma ce dabba ilaikum da'ul umami qablakum al-hasad wal baqaba tututtukan wa'inda suke kafin ku sun sun yi rarrafe sun shiga cikin ku shine hasada da me da kiriya hasada da kiriya saboda haka har sada da kiyayya dabi'a ce ta kafurai ba dabi'a ce ta musulmi ba amma dabi'a ta da cikin musulmi wannan kuma kuskure ne manzo Allah ta sama a wani hadisi ingantacce yake cewa ala ukhbirukum bi bi afdali al-umur ba zan ba ku labarin mafi kyawun al'amuran ku ba bi afdali min darajati as-siyami was-salati wa sadaqa ba zan ba ku labarin abun da ya darajansa ya fi na azumi ya fi na sallah ya fi na sadaka ko zakka manzon sun ya ce gaya mana ya rasulullah ya ce islahu bai baini wa fasadu zatil baini al-halifa ya abin da abin da darajar su fi azumi ya fi sallah ya fi zakka shine koyi sulhu a tsakanin mu suna rikici tsakanin musulmi a sulhun ta ce domin lalata tsakanin musulmi shi yake askewa wani hadisi ya ce ba la aqulu tahliqul sha'ra walakin tahliqul din wato wato rikici tsakanin musulmi akai addini yake yi ba wai gashi kaga duk inda aka samu matsala kuma duk inda kaga musulmi ba su ci nasara ba ba su hada kansu bane yasa bani da Allah ya ce wala tanazalu fatafshalu wa yadhhaba wa tadhhaba rihukum wala tanazalu wala tanazalu fatafshalu wa ya zaba ne ko ta zama wa ta zaba kada ku yi jayayya ku zo karfin ku ya tafi wato kar ku yi jayayya ku tarwatse tsarka wato karfin ku ya tafi to da aka duk lokacin da aka samu jayayya aka samu rashin jituwa tsakanin musulmi to suna rage karfin su ko zo duk abin da yake faruwa na rikici tsakanin musulmi ko fa kafirai daɗi suke ji in fada ake za ka ga wayannan kafirai sai su taimaki wannan bangare wayannan su taimaki wannan bangare saboda daɗi ake ji sai ta ba ku makamai kuna kashe ba idan abin bai kai ga makami ba ma dinga karfafan wannan bangare da wannan bangare ai ki ku daɗi suke to kada ku yi haka ko da haka mu ji tsoron Allah mu yi sulhu a tsakanin wato a tsakanin yasa hatta wani idan ya kashe wani ba a cewa ba dan uwan bane ومن أوفي له من أخيه شيئا فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان aka ce wanda ya kashe wanda ya kashe muku uwa idan aka yi masa afuwa kaga wanda aka masa afuwa daga jinin dan uwansa kaga wanda ya kashe aka ce dan uwan wanda ya kashe ne don a masa afuwa ba za a kashe shi ba jiya zai bayar to a bi shi a hankali a karbi jiya to da haka musulmi ko yaya yan uwan juna ne su rike yan uwan ta kansu sai ubangiji ta ala kuma yace wa atiqullah wa rasulahu in kuntum mu'minin ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kun kasance mu'mini na gaskiya duk mu'mini na gaskiya zai bi Allah zai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa man yuti Allah wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allah alaihim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا دون يبي الله يبي من زن الله صلى الله عليه وسلم wa'annan suna tare da annabawa ranar alkiyama a aljanna suna can tare da annabawa suna tare da siddiqai su abubakar da su maryam sannan suna tare da wato shahidi wanda suke shahada ko hamza su mus'ab bin umar da sauran wai da suke shahada sannan suna tare da kuma bayin Allah na gari ubangiji ta lace wa'annan abokanen tafiya sun yi kyau su ne allazina an amallahu alaihim wa'anda Allah ta'ala ya musu ni'ima kaga in ka bi Allah ka bi manzon Allah to kai ne bawan Allah kuma kana cikin mu'mine na gaskiya sai Allah ta ce in kuntum mu'mini wata ayan ubangiji ta ce wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila yace ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ku bi malaminku ku bi shugabanninku sune ulul amri malamin ku suna jibintan al'amarin addinin suna koya muku addini ku musu biyayya Shugabanninku suna jibintan al'amuran duniyanku. ku domin dukiyar tana hannunsu ku suke tsara muku yadda za ku rayu domin ku samu jin daɗi ku samu sauƙin rayuwa ta hanyar aiki da mulki da kuma dukiya ta al'umma kar ku musu biyayya kar ku je ku yi faɗa da su ku share ku ku ta shan wahala a rayuwa sai idan kuka yi jayayya akan wani abu kuka kasa fahimtar juna Allah ta lafi kuma da lamarin zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mana kuma da lamarin zuwa ga alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ku samu waraka a ciki duk wani jayyan da akai yi akwai maganin da alqur'ani da hadisi sai dai kawai alimahu man alimahu wa shahidahu man shahida wanda ya sani ya sani wanda bai sani bai sani ba ko kuma wani ya sani amma yana bin son zuciyarsa son zuciyarsa kawai yake bi ya san yayin da abun yake amma saboda wata maslaha ta duniya sai ya ƙi bin gaskiyan ya bi son ra'ayinsa kawai da son zuciyarka to da haka idan an bi Allah an bi manzo Allah ta sama addini zai yi kyau kuma rayuwa za ta yi kyau kuma za a tafi aljanna da sababin wannan wannan shine addini sa'atul lahi fi ma amara bihi ala asnati rusul din Allah cikin abin da ya umarni da shi a bisa haratan manzanni shi ake cewa addini kuma shi ake cewa ibada da duk wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to shine mumini na hakika wanda zai tafi aljanna Allah ya hada shi da annabawa da siddiqai sai Allah ta'ala ya ce إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ubangiji ta lace innamal mu'minuna allazina idza zukira Allah wajilat qulubuhum mu'minai sune waɗanda idza zukira Allah in aka ambaci Allah wajilat qulubuhum zukatan su sai su tsorita saboda ganin girman ubangiji subhanahu wataala a zukatan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu idan aka karanta musu ayoyin ubangiji aka fahimci ma'anonin aka musu aka musu fassara suka gane ma'anonin zadatum imanan wannan sai kara musu imani za su bi abin da Allah ya ce a yi su bar abin da Allah ya ce a bari sannan wa ala rabbihim yatawakkalun kuma suna dogaro ne ga ubangijinsu ga Allah suka dogara ubangiji ta lace muminai su ne waɗanda idan aka ambaci Allah su suke tsorita me yasa mumini ya ambaci Allah zai ji zuciyarsa ta tsorita saboda ya san girman Allah ya san darajar ubangiji subhanahu wataala Allah yana masa kurji idan an ce Allah kawai ce wani abu a zuciya idan an ce Allah ya ce ce ga girman abu ya tsaya saurara idan aka ce ka ji tsoron Allah sai ji tsoron Allah ya kama shi duk abin da yake yi ko ya niyan yi wanda ba na gaskiya ba ko na sabon Allah to take zai bar shi shi ne ma'anan wajidat qulubuhum zukatan su sai tsorita ko shi wani mu'mini ko aikin alheri ma yi zuciya sa tsorita take ba ma maganar sabon Allah ba ka yi tsalla amma kana karta ko an karba ko ba a karba ba ka yi azumi amma zuciyanka tana tsorace ko an karbi azumin nan ko ba a karba ka yi sadaka kana tunanin ko an karba ko ba a karba ka yi zikirin Allah duk ayyukan alheri kana yi amma zuciyanka a tsorace ko Allah ya karba ko bai karba ba to shine alaman ka zama mumini bawan Allah kamar yadda Allah ta ce wallazina yusuna ma atau wa qulubuhum wajilatun mu'minai su ne waɗanda suke aikata abin da ake aikatawa amma zukatan su a tsorace sai aisha ta ce ya rasulullah su ne waɗanda suke zina suke sata suke shan giya suna tsoron kar azabtar da su su ne in sun aikata wa'annan ayyuka suke jin tsoro su ake nufi da wannan ayan da sama ce la yamna tafsidi innama huwa ar-rajulu yusalli wa yasumu wa yatasaddaqu wa yakhafu an la yuqbala minhu ai ba wani ta ake magana ba masu kawo Allah ake magana ba ana maganar mutumin da zai sallah ya yi azumi ya yi sadaka amma yana tsoraci ko an karɓa masa ko ba a karɓa masa ba wannan su ne mummune na hakika to ballata na kuma a ce wurin sabon Allah a ce sabon Allah ya kinkare shi sai ya tina Allah subhanahu wataala sai ya tina girman Allah sai ji tsoron Allah ya kama shi shi nan kawai sai ya bar abin da yake na sabon Allah ko abin da ya niya na saba ubangiji subhanahu wataala wannan su ne bayin Allah na gari wanda za su tafi aljanna وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى wanda ji tsoron tsayuwansa gaba ga Allah subhanahu wataala ya hana zuciyarsa tabi abin da take so wayannan aljanna ce makoma wani man kafa maqama rabbih jannatan aljanna biyu za a bashi saboda ya ji tsoron ubangiji saboda haka mumini shine wanda in aka ambaci Allah zai ji zuciyarsa ta kore wasu malayan suka ce idan aka ce masa ittaqillah zai yi abu na sabon Allah aka ce ne ka ji tsoron Allah ke bar duk abin da yake wato niyan zan yi sabon Allah yana da wuya mutum a ce bai baya yin sa sai dai annabin Allah ne to amma tsoron Allah shine zai hana ka kai abu don aka ce ka ji tsoron Allah sai ka bar abun wallahi lada za ka samu lada ne za ka samu ladan da ake ba wanda suke barin sabon Allah tun Allah mutane kissan mutumin da yake son ya yi lalata da ƴar babbansa ko ina son ta kamar kamar yadda namiji yake son mace ya nemi ya lalata da ita kanta ta talauci ya buge ta ta inda za ta samu bashi sai ta zo ta tace wa dan baban nan tace wa dan babban ta zala taimaka mata da bashi sai ya ce bai zai ba ta ba har sai ta bashi kanta ya yi lalata da ita ita kuma sai ta ga ta shiga da lura kenan sai ta bashi kanta har ya samu dama zai yi lalata da ita shi nan sai ta ce masa ittaqillaha wa la taqum bil sama illa bi haqqi ka ji tsoron Allah kar ka bude budurci na sai da haƙƙin wato sai ta hanyar aure sai jikin sai kama rawa ka duba sabon Allah ne yayi har ya kwanta a kanta jikin sai kama rawa sai tashi ya bata yace ya yafe mata ma bashin da ya bata makon san yana daga cikin mutum ukun nan da kogo ya ritsa da su ko dutse katon dutse gangaro ya ritsa da su shi tawassuli yayi da wannan yace ya Allah in nayi haka don neman yardanka ne Allah ka yaye mana wannan dutsen sai dutse kusa da kansa don ba za su iya tura shi ba ture shi ba wannan ma ya tawassuli da biyayyen da yawa iyayensa wannan da amana da ya rike shike nan suka fita saboda haka kaga idan aka ce idan kai niyyar sabon Allah aka ce ka ji tsoron Allah ka bari wallahi daraja ne lada ma za ka samu wannan shine mumini amma dan uwan ɗayan wanda ba mumini ba munafiki shi in kace masa kaji tsoron Allah to a lokacin ne ma zai saba wa Allah kamar yadda ubangiji ta'ala ya bada labarin sa wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fi hayati dunya wa yushhidu Allah wa yushhidu Allah ala ma fi qalbi wa huwa ladul wa huwa ladul khitab wa idza tawalla sa'a fil ardi yufsida fiha wa yuhlika al-harsa wan nafs sa'a fil ardi yufsida fiha wa yuhlika al-harsa wan nafs haka daga cikin mutane akwai waɗanda maganganunsu zai ƙayatar da kai a rayuwar duniya Kuma za a ce maka aini bawan Allah ne ni kaza ne mutum dinga gaya maka abubuwan sana alkhairi a kai munafiki ne yi da gaskiya ƙarya yake maka yana maka yana qiyamul laili yana yin sadaka yana taimakon bayin Allah yana son Allah yana son addini yana son manzala ta sama yana son bayin Allah na gari amma ƙarya ne maganan za ta kayatar da kai wani ya ce fawon Allah ne yasa an yi suna zauna da shi muna hira da shi na gane mutumin kiki ne amma ƙarya yake munafuki munafuki ko daga cikin mutane akwai wannan yana ce ibada ce dan abin da ke zuciyarsa yana cewa ai shine kaza shine kaza to amma idan ya juya baya wato ya tafi to sai zai dinga barna a bayan ƙasa wa yulikal harsa wannan sa sai je yana bata amfanin gona yana ne kashe dabbobi wato wannan an ta sauka kan al'aqna bin shari lokacin da aka mar abin da je dinga wannan barazanan a Madina sai dawo maka a hanya sai ya samu gonakai ya dinga kona su ya samu jakuna na mutane ya dinga kakkashe su yana su. shine Allah ta ta in ya juya baya zai dinga tafiya a bayan ƙasa yana mai barna yana halakar da amfanin gona ya kona sannan yana halakar da tsoro na dabbobi ya dinga ainihin wato katsewa abin yana kashe mutane dabbobin wallahu la yuhibbul fasad Allah ko baya son barna a bayan ƙasa dala ta yake wa idza qila lahu taqillaha akhadhahu al-izzatu bil ithm wa hasbuhu jahannam wa la bi'sa al-miha idan aka yazo zai barna aka ce kaji tsoron Allah to izzan sa sai ta dauke shi ma je sabawa aka ko wannan mutane idan ka ce mutum wai kar wa shi a lokacin ne zai ka ji tsoron Allah ya ce ah to ni za ka nuna tsoron Allah sai je ma sabon Allah ka ce bari ma ya je a lokacin sai ya kara wannan ke kenan munafukin Allah ba addini ne a gaban sa ba ba mumini ba Allah ta ce wutar jahannama ta ishe shi ta cikin kuda wutar jahannama za ka duk mutumin da yake mumini in kace masa ka ji tsoron Allah wala sai zai ce razaqalillahu kawaku. sai Allah ya azurta ni da tsoron iya abin da za ka faɗa gina? ba ka da wani abu da za ka gaya wanda ya maka ya yake ka ji tsoron kuma ko da mummunan manufa ya faɗa abin ka ba ce don ita ce wasiyar da Allah ta halaye mutanen farko da na da na ƙarshe da وصينا الذين اوتوا mai من kun, واياكم ان اتقوا الله Allah ta'ala ce mun yi wa wai da suke kafin ku wasu yi da ku ku ji tsoron Allah wasiyatu lillahi lil na wal akhirin kuma haka maza su ya ke uci kun fi taka wallahi kasa wajen lokacin da yawa sahabbai wa'azi hankalinsu ya tashi zukatansu suka kauri ta ko hadisin irba bin sariya wa'azana rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan na منها القلوب وذرفت منها العيون حتى قلنا كأنه موئذة مودع فأوتنا يا رسول الله قال أوتيكم بتقوى الله فظل أمنا وأذي وأذي وأنك بقيمتك وأن زكاة suka tsorita. mu suka zub da hawaye har muka ce rasulullah kaman ban kwana kake mana a duniya kaman wa'azin ban kwana kaman na wasici mana yake ina muku wasici ku ji tsoron Allah idan iya ka tinda shi ta cikin ina ga maka wannan kalman? to nasiha aka maka wala mutum ko da gayya ko wani abu kai yana son shi ya ce maka baka da tsoron Allah ce wani ka ji tsoron Allah wala kai murna ka ce Allah ya azurta ni da tsoron ko da ba da kikkiawan manufa ya faɗa ba shi yasa malamai suka ce idan mutum aka mara hukunci a kotu yawa alkali rashin kunya ya nuna ba a mara adalci ba alkali zai ladabtar da shi zai ladabtar da shi amma idan cewa alkali ka ji tsoron Allah ko ba ba wani lantarkarwa sai zai tsira zaka ne Allah ta kawo yanzu ka zo kai hukunci tsakanin zaidu da amu sai ka ce zaidu bai da gaskiya shine bai da gaskiya ya biya amu haƙƙinsa sai zai zo ya ce alkali ka ji tsoron Allah ya ke nufi ka ji tsoron Allah alƙali ba ka nufin an zalunce shi kenan ko ya ce alƙali ba adali bane amma ba abun da zai yi maka sai dai ya ce razaqani Allah taqawahu Allah azurta ni da tsoron sa amma da cewa alƙali kai baka min adalci ba a to a kama shi a da da shi don kar ya zubar da kundinin alƙali mun fahimci wannan da haka idan muminin an ce masa ka ji tsoron Allah ko fa shi fa zuciya ka raurawa take yi da haka tsoron Allah sai ya kama shi wannan shine bawan Allah na gari sannan gaba na biyu idan an karanta masa ayoyin alqur'ani zadatu imana suna ƙara masa imani duk mutumin da wa'azi yake ƙara masa imani mu'mini mutumin da wa'azi baya ƙara masa imani to ya binciki kansa kawai ya binciki kansa amma idan mu'mini ne wa'azi suna ƙara masa imani wa'azi na ƙara masa imani wannan aya tana nuna imani yana ƙaruwa yana rubuwa duk duk abin da ke karuwa yana rabuwa to kaga wani sai kaga kullun imani sa baya baya yake yi wannan mutuwar ta kafi rayuwar dan imanin zai kare kafin ya mutu iya ji san kwana wani kuma kullun imani sa karuwa yake gaba gaba yake yi wannan ya ci gaba da rayuwa yana da kyau saboda khairukum man tsala umruhu wa hasna amalu mafi alkhairin ku wanda rayuwar sa ke tsawo kuma aikin sa yayi ne yayi kyau aikin sa yayi kyau Ka kaga imani so ake kullun ya karu in ka je inda ake karatu to ya kara maka imani kar ka je wajen karatun da bai zai kara maka imani ba imanin kai zama yana karuwa ko da yaushe wannan sai ne mumini amma a karanta ayoyin alqur'ani ayi nasiha ayi wa'azi a faɗi wutan jahannama amma zuciyanka ba ta raurawa ba a to kai mace ce ne ba raye ba ne inda zuciyarka raye ya ce za ta raurawa wannan kai kawai ana kura ne ana kurawa ne ana kura toka ne don wuta ta tashi ba gaushi ba da kad asmata launa dai ta hayyan walakin la hayata liman tunadi walau naran nafaqta bihi adaa'at walakin anta tanfuqu fi ramani yace da a ce raye kake kira dai an sa maka amma mace ce kake kira da garwa shi kake kurawa wuta za ta tashi amma kana kura toka ne wuta ba za ta tashi ba tana kura toka a mai matacciyar zuciya ayon alkurani ba sa kara masa imani ki zuciyarsa ta riga ta keka sun makasar kulubuhum in ba da zalika da haka zuciyarsu ta keka irin zuciyar yahudu ta fi dutse kekashewa to da Allah ta ce lau an zanna hazar alqur'ana ala jabalin la a khashi'an mutafaddiyan min kashe da da duwatsu za a aka saukar wajen alkur'ani zai kice ne saboda tsoron Allah da ganin girman Allah subhanahu wa ta'ala to kaga idan qur'ani ba ratsa zuciyanka ta bi dutse kauri zuciya ta bushe ta yi tsatsa saboda sabon Allah ta yi tsatsa tana bukatan wato abin da zai kankare maka wannan tsatsan kalla bal rana ala qulubi ma kanu yafidun kafirai da kaga ba sa karban gaskiya abin nan ka ne musu tsatsa a zuciyarsu da sabon da kai ma ba ka karɓan gaskiya ƙur'ani ba rasa zuciyarka sabon Allah ne maka tsatsa a zuciyarka saboda ka sai ka goge wannan tsatsan kafin al'amuran addini da za su tafi daidai don sahabban manzala ta sama ba haka su Allah ta lati wa iza ma unzila suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fa zadatuhum imana wa hum yastabshirun idan aka saukar da ayoyin alqur'ani ko wata sura sai ka ji munafukan suna cewa wai waye wannan suran ta kara wa imani kaji ma yanzu kai ta kara ma imani kai fa yanzu Allah ka ƙara imani me abin ƙara imani haka munafukan suke cewa Allah ta'ala ya ce ka ga muminai waɗanda suka yi imani da Allah da manzala ta sama ko ayan ta kara musu imani bishir ma suke da wannan suran ta kara musu imani ka ga muminai bayan Allah su ne wanda wato abin da yake kara musu imani a ƙur'ani yake ƙara musu imani sai ka binciki zuciyanka imaninka yana ƙaruwa ko raguwa yake idan ƙaruwa yake ka ƙara himma saboda jin wa'azi da ibada da zikirin Allah in kuma imaninka raguwa yake yi ka fashe da kuka kawai alaika bi rafi ka bil bukai ala ma kunta fihi min awijaj kana cikin halaka ka fashe da kuka kawai ka je ka goge tsatsan zuciyanka inda halartar inda ake wa'azi ake karatu a dinga halartar makabarta ana ziyartar makabarta ana kai wato wanda ya rasu da kai a tona rami a bunne shi kana kallo don ka goge tsatsa zuciyar kuma yana maza su hake inna quluba tasda'u kama da al-hadith qalu wa ma wa ya ba da tilawa al Kur'an wa ziyaratu zuciya tana tsatsa kamar yadda karfe karfe yake tsatsa kuma me yake yaye ta kitabun da ke yaye ta shine karatun Alkur'ani da kuma ziyartar makabarta saboda haka kana buƙatan ka goge tsakan zuciyarka ka zama mumini mutumin kirki bawan Allah kamar yadda mumine bayin Allah kake ganin su na cikin imani da tsoron Allah da murna na ƙarin imani da suke yi da ƙarin tsoron Allah da bautan Allah subhanahu wataala ba abun da yafi dadi a duniya kamar a ce kana da imani mai kyau kana da tsoron Allah wa ma shay'un aghaddu min as-salati wani ne yake daukan sharholiyar duniya wai shine jin daɗi wallahi abun tausayi ne abun tausayi ne waɗanda suka dulmiya cikin duniya suna kawai ne jin daɗi wallahi ba sa jin daɗi irin yadda mu ne suke jin daɗin rayuwa ko da ko suna cikin talauci ko da ka imani ba abun da ya kai shi daɗi tsoron Allah ba abun da ya kai shi daɗi kasancewa ka mutumin kirki bawan Allah ba abun da ya kai shi ne da daɗi a duniya wanda duk abu abun da ruɗin shaidan ne kawai kullu nafsin za'iqatul maut Wain inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz wa man hayatu ad illa mata'ul ghurur kowa zai dangane mutuwa za a shiga maka ayyukan ka ranar kiyama sakamakon aikin duk wanda aka nisanta shi daga wutar jahannama aka saki aljanna Allah ta lati haka an babban rabo ya ce wa man hayatu duniya rayuwar duniya nan ba kuma bane illa mata'ul ghurur fa jin daɗi na ruhi rudu ne kawai rudun shedan sai daga ba ka gane cewa shirme ne yanzu da Allah wanda ya arziki ya shahuliyarsa ya shakata ya yalwata ya yinda yake so daga baya talauci don Allah ne yake hango irin rayuwar da ya da shirme yake hango ta shirme ya san hayaniya ce kawai ya yi. yanzu yana cikin wani hali na matsala to yana ga wanda ya tafi lahira kuma ka bar duniya ka tafi lahira ya za ka kalli duniyan ka san shirme ne ba wani abu bane kawai ko da aka muji tsoron Allah mu ƙara imani sai Allah ta dace alladhina yuqimuna as alladhina yuqimuna as-salata wa mimma rajaqnahum yunfiqun أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم Ubangiji ta'ala ya ce, Allabi na simu na fara, mummune na hakika bayan wayancan siffofin da aka faɗa su ne masu sai da sallah. Wa min ma razaqana ku yunfiqun kuma suke ciyarwa daga abinda da Allah ya azabtar da su, suke ba da dukiyar su fi sabilillah. Allah ta'ala ta ulaika humul mu'minuna haqqan wayannan sune mu'mine na gaskiya lahum darajatun inda rabbihim suna da darajoji a wajen ubangijin su wato matsayi a aljanna wa maghfiratun da kuma gafara na zunubai wa rizqun karimun da kuma arziki mai daraja shine aljanna wato bayan kasancewarsu suna ganin girman Allah a zukatansu sannan kuma ayoyin alkur'ani suna ƙara musu imani sannan wa ala rabbihim yatawakkalun suna dogaro ga Allah subhanahu wataala cikin al'amuran su sun san Allah ne bi sun mai da lamarin su zuwa ga Allah sannan kuma suna tsaye da sallah tare da rukunninta da wajibabbunta kuma akan lokaci suna yin ta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake son a yi ta yadda yayi ta yake kallo kamar aikumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ke sallah irin sallah da Allah yake karba duk wanda ya sallah babu nutsuwa kuf kuf kuf wato kurciya to wannan sallan za a dunkule ta mai da ita tsumma sai amma ka mutum a fiskansa sai sallan ta ce bayya akallahu kama bayya Allah ya walakanta ka kamar yadda ka walakanta ni haka za a madda sallansa ko ya ji an buge shi ko bai ji ba dai an watsar masa da kayansa a fiskansa ko da je sai na je lahira ba abin da zai samu na sallah sai ka yi ta da nitsuwa sai ka yi ta yadda Allah yake son a yi ta sannan za ta maka amfani in ka walakanta ta to sai ta yi addu'a Allah ya walakanta ka kai ma sai ka shiga damuwa shi za ki mutum da yake tsaye da sallah aka ga halayensa suna yin kyau yana yin sallan yadda Allah yake so ko da inna salata tana anil fashai wal munkar sallah tana hana alfasha da munanan ayyuka in kana sallah zaka zo mutumin kirki bawan Allah wani da kana yin sallan yadda Allah ta'ala yake so kai to mu'mini sune masu bai da sallah sannan suna cewa daga abin da Allah ya ta su shi suna zakka suna ciyar da iyalansu suna ciyar da iyayensu na suna yin sadaka suna bakon yan uwa da zumunci miskinai fadirai makwata suna yin abun da Allah yake so da zuciyarsu wannan su ne mumini an ka zama marowaci kai ba mumini ba ne domin ya zo a hadisi la yastamiyani fi kalbi abdin al-iman wal bukhl to biyu ba sa haduwa zuciyar bawa imani da ruwa ba sa haduwa in ka da imani to baka da ruwa in akwai ruwa zuciyarka babu imani dan ba su a wuri da yawa saboda haka wata ba marwata bane abin da Allah ya kore musu suna yi iya kokarin su ya Allah ta rata wannan su ne mu'mini na gaskiya wanda aljanna ne ba su shine rizqun karim sannan aljanna ma lahu darajan darajat inda rabbi suna da darajoji don aljannan hawa-hawa ne ma'ana manazil fi janna Aljanna hawa ɗari ne za su yi ta hawa su yi ta hawa saboda mu'mine ne na gaskiya sannan ga gafarar zunubai duk laifin da suka yi Allah ya ce musu kaga ba magana wuta ka dama ne zunuban ka ne ya kai kauta Allah ya ce ya gafarta maka gaba daya kaga maganar wuta babu ita a tare da sai aljanna aljanna ma za ka tafi matsayi na kololuwa wannan sune mu'mine na gaskiya mu'mine na hakika bayin Allah na gari kenan amma duk wanda bai da wannan sifan ko yana da imani sai ka ce masa musulmi kawai domin akwai musulmi akwai mumini ko kaga musulmi ko yana sabon Allah suna sa musulmi amma baka cewa bai sabon Allah mumini saka mumini musulmi ne da dagi musulmi ne mai kiyaye dokokin Allah musulmi ne wanda yake yi wa Allah abin da yake so yake barin abin da Allah baya so shine bawan Allah na gari kenan su ne muminai ga sifofin su na an gaya mana to irin wannan baya alfahari da wato ayyukansa in ka gama sai na alfahari ni bawan Allah ne kai ni mutumin kirki ne kai ni wali ne to shirme ne ba gaskiya ba don Allah ta ce fa la tuzakku anfusakum wa alaw bi manita kar ku zakka ku tsaka ki kawo nan Allah shi ya san me tsoron Allah malamai suka ce ya halatta ka ce ni mumini ne domin akwai yabon kai a cikin mu amma ya halatta ya wajaba ma ka ce ni musulmi ne wannan za ka yi alfahari da shi ni musulmi ne wannan kai alfahari da wannan don wajibin ka ne ka zama musulmi in kai sai da kace kai ba musulmi ne kai kafiri ne kisa salman alfahari ne ke cewa abil islamu la abadi siwahu idza takaru bi khaytin aw tamim ni baba na shine musulmi kaga zaka alfahari da musulmi ko da inna dina indallahi al-islam amma ba ka lokaci ai ni mumini ne ni bawan Allah ne ka fadi kawai amma suka ce idan aka tambaye ka kai mumini ne da za ka yi cewa ni mumini ne insha Allah in Allah da me kake nufi insha Allah ka nufin Allah ya sa kai mumini ne kaga wannan ba alfari a cikin ana muminun insha Allah amma duk da haka wasu ma suka ce ko haka ma karka faɗa sai kawai sai musulmi ne kana roƙon Allah ta'ala ya saka a cikin jerin muminai isa ne zai tambayi Alhassan hasan al-Bakari yace a anta mumin kai mumini ne yace al-imanu imanani yace ba imani na kala biyu ne ba yace in kunta in kunta turidu al-iman billahi wa rasulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairi wa sharrihi wal jannati wan nari wal ba'd fa ana bihi mu'min nufin mu'mini wanda ya imani da Allah da manzonin Allah da ranar lahira da kaddara da aljanna da wuta da tashin alkiyama shi ne to ni kam na imani da wannan in wannan kake nufi ni mu'mini ne mai imani da wannan yake amma in kunta turidu qawla Allahi azza wa jalla innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim in wannan ayan kake rubi wallahi la adari a ana mu'minun abda ita wallahi ban sani ba ni mu'mini ne ko ba mu'mini in wannan siffofin tafsirin da muka yi wannan ayar in an ambaci Allah zuciyanka ta tsorita in an karanta Qur'ani ya ƙara maka wato tsoron Allah adkai tawakkali ga Allah kana sallah kana ainihin zakka da sauran ayyuka na alkhairi kuma kai mu'mini ne na hakika Allah yake kai dan aljanna ne an gafarta maka yace wallahi wannan ayan kake dubi wannan siffofin wallahi ban sani wannan gaibu ne ban sani kaga wannan shine imani ai wannan amsar naka ma nuna yana cikin su kawai ko in ba cikin zai ta ah, wai mu ne mu a gaba gaba muke ma a ah, mu ne mu ne wannan ai ta irin yadda yan bidiya za ku ga suna yi ita albari wasu bayi wasu bayi Allah da yar kuma ma su kama san aljanna ma haka wannan shirme ne mumini baya haka imamu shafi yace uhibbul mu'minina uhibbu salihina wa lasu minhum la'alli an anala bihi shafa. wa akrahu man tijaratuhu al-ma'asi wa in kunna sawa'an fil bida'a yace imamu shafi yace ina son mutanen kirki duk da cewa bana cikin su duk yace ba a cikin su yace amma ina son su ne don in samu ceton amma mai sabon Allah bana son sa ko duk da cewa sana'ar mu iri ɗaya ne ni ma ina sabawa Allah amma Allah bana son mai sabon Allah don nan ba su ne mu imamu shafi fa yake faɗa wannan magana sai imam Ahmad ya bashi amsa yake tuhibbu salihin wa anta minhum wa minkum sawfa yalqawna ash-shafa'a wa takrahu man tijaratuhu al-ma'asi wa qala Allahu bi sharri al-jibaa yace kana son mutane kirki kuma kai ma kana cikin su kaga sai dole ya fada ba kai ba yace kana son mutane kirki kuma kana cikin su ko mutane kirki za su samu cikin ku ka jira cikin mumini kana cikin mumini wanda ake tamani za su yi ceto ranar kiyama ta yadda ya zo a hadisi yace ba ka son masu sabawa Allah to Allah ya kiyaye ka daga sabon Allah duba nan bai ce kai ba ka saba wa Allah ba dan bid'a ne zai duba malamin sai ce ba ka saba wa Allah amma shi riga imamu shafi ba ka wa Allah ba malamin sani. Ya yace Allah ya kiyaye ka daga sabon Allah ba saboda kullukum khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun dukkanin ku masu sabo ne mafi alkhairin mai sabo mai tuba to kaga wannan shine imani ba alfahari ba ba nuna ni wane ba ina mimini yana kokarin tawazu da kankan da kai da nuna shi ba kai ba amma kuma ayyukansa za ka suna tafiya yadda ake bukata to wannan sune bayan Allah na gari mu kokari mu zama irin su Allah ta'ala ya sa muna daga cikin su Allah ya ba mu ƙwarin gwiwa mu yi irin wannan aikin mu zama mu'mine bayan Allah na gari ubangiji ta'ala ya kara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh